واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين حق ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى مكتابا a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau yawmal ahad goma sha shidda ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan Jun, miladiyar annabi Isa ne Maryam, alaihi salam, idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da goma sha bakwai. gabin mu ci gaba a gurguje ga wata takarda cewa an kawo kayan marayu wanda aka saya da kuɗin da matan aure suke tarawa kowane ƙarshen sati da fatan Allah ya biya musu bukatunsu na alheri na akwai wani malai shehu shi ma da ya kawo kaya da yawa wa marayu da marasa galihu da wanda Allah ya kaddara da rabonsu muna fata Allah ya saka masa da alheri Za na akwai katsinawa textile su ma sun kawo ya tuttuka na shadda wa ainihin marayu da kuma mabukata su ma Allah ya saka musu da alheri saboda duk shekara suna kawowa kamar yadda suka saba wannan bugun tattalin arziki ga dukkan alamu bai buge su ba to muna musu addu'a kada Allah ya sa ya buge su sai kuma ƙungiyar masu gama secondary school to masu gama secondary school ma suna da ƙungiyarsu ya eh, bana wato 2017 candidate waɗanda suke makarantar DDSS Army Barracks Bauchi suna neman bayan Allah su taimaka musu da addu'a saboda za su yi jarabawan neko Allah ta baraka ala ya ba su sa'a amma addu'a muzalla ba za ta kai ku bayan ba ku yi karatu ba dama haka ne ba yadda za a yi ka zo ka ce a yi ta maka addu'a kai kuma ka kwanta kana ta bace ba zai taba yiwuwa ba ko mu ma da ka gan mu haka a lokacin da muke makaranta irin taka secondary school ko kuma diploma idan ana gobe za a yi jarabawa ba ma bacci sai mutum ya ɗauke jarabawan nan ɗaf tukuna zai zo ya kwanta ya yi bacci wani lokaci wallahi bayan ka rubuta jarabawa idan ka zo ka kwanta bacci kana maimaita hand wudin ɗin da ka a cikin bacci ba domin Allah ta tabaraka wata ala ya rage wa zaƙi zaƙi ba wato ina jin da abubuwan da muka haddace da da zuwa yanzu da ya buɗa mana kai gaba ɗaya. saboda haka ba cikin arha ake samun cin nasara da sakamakon jarabawa mai kyau ba dole kai ma sai ka dage idan ka dage mutane su taimaka maka da addu'a amma a kawai ba kai karatu ba wala ko mun yi addu'a ana cewa amin ya ɓare saman masallacin nan saboda faɗin amin zai yi wahala ka ci neko da waye sai idan kai ma ka taimaka wa kanka ga ɗaya takardar su ma ‘yan makaranta ne ina ganin sun hango ainihin gumu garu islamic college of health technology bauchi bauchi state su sun ce za su yi jarabawa suna neman a taimaka musu da addu'a za su yi jarabawan wani wahib akwai wani jarabawa wahib ne west african health examination board wanda za su fara ranar monday to muna fata Allah ya baku sa'a bayan kun dage kun yi karatu komai sai an yi karatu wa man zanna annal ilma yulfa ana sha ba hal majnuna fil aqli faqburi haka cikin buluk ba zai yi mutum ya samu ba wannan kuma wani bawan Allah ne ya ba da gas lita hamsin wa masallaci yana neman addu'a da shi da mahaifinsa to muna fata Allah ya ba ku lafiya Allah ya ƙara muku albarka Allah ya biya muku bukatunku na alheri Allah ya saƙa muku da alheri wannan kuma mu idan an kawo masallaci ne muke addu'a ba wai idan an kawo mana ba eh wanda ya kawo mana ya kawo saboda Allah sai dai a dunkule mu ce masu aikin alheri to Allah ya saka musu amma dama duk wannan gajiyan da muke ci saboda albarkacin masallaci ne idan ba a gina masallaci aka karfafa masallaci aka inganta masallaci ba to babu yadda za a yi masallata su ma su samu walwala saboda haka a dunkule duk waɗanda suke taimakawa wa masallaci ko wa masallaci eh Allah ya saka musu da alheri madrasatu masjid Umar ibn al-Khattab radiyallahu an da wannan maka masallaci to ta fara sayarwa ko fansar da fom fom ɗinta na islamiyya hadda matan aure da maza manya saboda haka wanda yake bukata zai iya zuwa ya samu ƙarin bayani a harabar makarantar nan idan ba a manta ba muna nan cikin suratul shura ba mamaki a yau sha Allah ta'ala za mu share suran gaba ɗaya amma in mun yi karatun zoko shi ne za mu share suran gaba ɗaya eh to kaga ya gara ce za a share suran maimakon a ce za a shure suran don wanda ya ce zai shure shurewa da kafa ke yi amma in aka ce za a share wato kamar tuwon kafa ne da miyan karkashi wanda aka yi da ainihin ƙashin gwiwa sannan ga man shanu ka zan ko ba ka jin yunwa idan an kawo maka to share ki za ka yi gabaliya saboda haka za mu share wannan tsura da karatu insha Allah ta'ala ko ke yake tsaya a aya nawa aya ta arba'in ayan da Allah yake cewa وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلها فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين هذا نقول بسم الله كرمك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين الله تبارك وتعالى يتي وجزاء سيئة سيئة مثلها sakamakon mummunan abu to mummunan abu ne irinsa mummunan sakamako ne irinsa saboda haka duk wanda ya bata Allah zai bata masa to kaga kai ma duk wanda ya bata maka kai ma ka bata masa dama haka magalan take duk wanda ya bata maka kana da yancin ka bata masa amma dai a ƙarshe an ce duk wanda ya yafe ya yi haƙuri to wannan ladan sa yana wajen Allah amma dai an baka dama kana iya ramakon gayya ai inna iqaba sayyi'a lalle sakamako na mummunan abu iqabun mumasilun lil jurmi sakamako ne kwatankwacin aikin da aka aikata na barna wa adala fil intifar lalle adalci wajen ramakon gayya wal iktisaru ala al musawa shine mutun ya tsaya ya takaita a bisa irin abin da aka masa fa idza qala al masalan wanda aka munana masa idan ya ce akhzaka Allah Allah ya kunyatar da kai ya kulu a ce kai ma Allah ya kunyatar da kai min gaire an tadiya ba tare da ya ƙetare iyaka ba wa sumiya jaza'u ce sayyi'a dalilin da ya sa aka kira sakamakon mummunan aiki mummuna ne su umar can tanzilu bihi domin duk wanda ya yayi aka yi masa maimuni ba zai ji daɗi ba saboda aka an rama masa da abinda wato an rama da irin abin da ya aikata nazirul aya qauluhu ta'ala kwatankwacin wannan aya fadin Allah madaukake famane tada alaikum duk wanda ya ketare iyaka gare ku fa tadu alai shi ma ku ketare iyaka kansa bi misli ma tada alaikum da kwatankwacin abin da ya ketare iyaka gare ku Fa famane tada alaikum fa tadu alaihi bi mithli ma tada alaikum i'tada fa'tadu sannan i'tada na uku sannan alaikum na biyu alaihi sannan na uku alaikum wana ilimin balaga mai ake kira an kawo kalma iri guda ɗaya famani ta da alaikum fa'atadu alaihi bi misli da alaikum wa qawluhu subhana da kuma falin Allah maɗaukaki. wa in aqabtum fa'aƙibo bi misli ma uqibtum bihi idan aka muku mumunan abu to kuma ku rama kwatankwacin haka da kwatankwacin abin da aka yi muku na mai muni kun ga anan ma wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi kalmomi guda uku wanda tushen su iri ɗaya ne amma kuma mabambanta wannan shi ma yana da matsayin sa ilimin balaga wa qawluhu azza wa jalla sai halin Allah ta'ala cikin suratul an'am kwatan kwacin wannan aya wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha duk wanda ya zo da mummunan abu ba za a saka masa ba sai da abu mai muni kwatan kwacin wannan to idan ba ka son a saka maka da abu mai muni to kai kokari kai abu mai kyau to wa haka ba saboda haka wannan shine ƙarin bayani akan wajaza'u a tun mithluha sai dai kuma Allah ta'ala ya ce faman afa duk wanda ya yafe wa aslaha yi ƙoƙarin sulhuntawa da gyara fa ajruhu Allah wannan ladan yana ga Allah subhanahu wataala ay man afa an zalimi al-muti wa aslaha bil wal aqwi to ma bainahu wa bain mu'adi fa thawabuhu Allah duk wanda ya daure haka to ladan yana ga Allah yutihi a a'azam Allah zai baki lada mai girma kama kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda manzon Allah ya faɗa fi ma rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidhi cikin hadisin da waɗannan manyan malaman hadisai suka ruwaito ana bi hurairata radiyallahu an daga abu huraira Allah ya ƙara yadda da shi ko masu baƙaƙen kaya ba sa so wa ma zada Allahu abdan bi afwin illa izza Allah baya ƙara wa bawa idan ya yafe face ɗaukaka da buwaya shi ya sa idan aka maka abu ka yafe sai Allah ya ƙara maka ɗaukaka da buwaya kun zama wani abin mamaki Shi ne. maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a farko farkon musulunci ya aiwatar da irin wannan wanda ya zo ya yi niyyar zai yi ta'addanci wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ake kiransa gaur ko gaur eh shine me bin harir wanda yazo maza Allah yana kwance a gindin wata bishiya yana bacci yana hutawa a jejin Allah lokacin da aka tafi yaki an je yaki ne za a yaki waɗansu mutane kafin annabi ya je sai ya samu dusun watsi. ina suka je shine sun hau kan duwatsu ka san wanda bai iya hawan dutse ba bai iya rayuwa a dutse ba gaba ba zai iya hawan dutse ba nan da nan za a kama shi ko ba zai iya yaƙi ma a dutse ba saboda bai da wayo saboda haka da annabi ya je da sahabbai sai suka koma gefe sai suka kwanta a ke waɗannan mutane suna ganin su daga saman dutse su suna ƙasa suna ganin su to sai aka ware wata bishiya mai inuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka manzo Allah sai ya je ya rataye takobinsa a jikin bishiyan ya kwanta gindin bishiyan kawai sai bacci ya kwashe shi A shi akwai wani kafiri ya riga ya gane ya yi makin dinsa sai da ya bari annabi ya yi bacci kawai sai ya sadado da ya sadado kawai sai ya zo ya dauki takobin, duk manzo Allah bai sani ba sai da ya dauki takobin sai ya zungure annabi sai manzo Allah ya farka ah! ko ne yake manzo Allah ya san gaibi eh manzo Allah ya san gaibi da ya san gaibi da zai bari a salalo da ya san gaibi zai bari a dauki takwabinsa ba tare da ya sani ba da ya san gaibi zai bari a shure ke tafi daga bacci to wannan bawan Allah ma da ya ɗauki takwabinsa ya zare ta da ya shure annabi sai manzo Allah ya ga takwabin a hannunsa tsirara sai mutumin ya ce masa manyan nauka ne, to yanzu ga ni ga ka keke da keke ko gar da gar waye sai ya tsare ka da gare ni tun a lokacin annabi yana kwance zai iya sharɗe ya ɗauke kansa amma sai ya ce manyan nauka ne yanzu ka ina riga na gama da kai kawai tunda ne na kama ka hannu sai maza Allah ya ce Allah ya ce Allah ne zai tsare ni da gare ka kawai sai karkarwa ta kama wannan mutumin saboda haka takwabin da ya ɗauka na annabi ya zare tsirara sai takwabin ya faɗi a ƙasa shi ba zai iya yin komai ba tun da an ce Allah ai mun karanta a baya wallahu huwal qawiyyul azim Allah shine mai tsananin ƙarfi kuma Allah ta'ala shine mabuwayi wa huwal qahiru fawqa ibadi wa huwa al-latif al-khabir Allah mai rinjaya ne a bisa bayinsa ba abin da yake gagaran Allah maza Allah shi kuma da ya taki sai ya ɗauki takwabin shi ma ya riƙe tsirara ya ce wa mutumin to kai kuma manyan naukamin ne tun da dai arne ne mushirke na mafi bai yadda da Allah ɗari bisa ɗari ba kuma zai yi wahala ya ambaci Allah a lokacin ko ya ce ya karbi musulunci ya yi kalmar shahada amma sai ce manzo Allah ka kasance mutumin kirki wanda idan an masa mumuna yake yin abu mai kyau dama haka ne duk wanda aka tarke shi bayan ya yi barna ana kama shi zai kama bada hakuri saboda dubunsa ta cika sai manzo Allah ya ce babu damuwa kawai sai aka mayar da takobi bai masa komai ba za a karbi musulunci ya ce a amma dai duk waɗanda suke baya daga nan baya na duk inda na dosa duk wanda ya ce zai tinkare ka zan tare shi haka umma ma bai tare shi ba ko ya zo wajen annabi wallahu ya fi muka minan nasu kwarai da gaske shi yasa ma gardawa suke rubutawa alaya mala hashimu ko da yake ba eh ga malam mamu da shine ya kamata mu tambaya gaba ɗaya ko sai a ce wallahu ya fi muka minan nasu haɗin sai a kumbura ta eh, ya arsi sadun ma sai a kumbura haka ne ko da mimun ɗin sai a kumbura to wai maganin abin nan dabara ko kuma akwai wani abu wanda ake kiransa maganin tsagau sai ka je ka biya kuɗi an maka layan ka je ka rataya dama ko waɗanda suke secondary school suna yin haka suna haɗuwa da siniyoyinsu Dama idan suka haɗu da su sukan kaure su da mari sai su ce ɗin nan za ta yi amfani sai mutum ya je ya gama kashe kudinsa ya zo shikenan ana daga hannu za a wanka masa mari kafin ya hankara sai ya gaba ya gani eh, ya yi ta matsa laya amma ina zagau ta bi ruwa kenan zagau ba zai aiki ba Allah ya kyauta eh, ya ce zai tare kowa wanda zai tinkari annabi ya cutar da shi shine ya kama hanya ya tafi duk wanda ya hatsu da shi sai ya ce kai ni fa na hadu da mutum mai daraja wanda yake mai yafiya domin yadda na samu dama a kansa Allah sai ya tsare ni sannan shi ya samu dama a kaina ba domin mai haƙuri mai yafiya bane to da na daɗe da tafiya lahira amma sai ya haƙuri ya yafe to irin wannan ne ake so a yi kawo ba kowa ne zai iya yin wannan ba ya za ka ce fa ka tunkuɗe mene mumuna da abu mai kyau فإذا الذي بينك وبينه أداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم كما يدى القرآن يا أمتا أو نريد بان سبب لك شيئا الله تعالى كيرا إذن أمك مؤمنا كراما فكيلي في با فأما كما فمنافا دون ليافي وأطلها كما يجارى الأمر كما يحقى لنا فيها to fa ajruhu ala Allah wannan ladan sai yana ga Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ambata sifofin masu tsoron Allah masu samun aljanna kai tsaye aljanna mai fadi allazina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walanda yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i a lokacin walwala suna bayarwa saboda Allah a lokacin tsanani suna bayarwa saboda Allah yaza kullum aka ce ya kamata masu kuɗi da suka boye kuɗaɗensu ana kuka da talauci su ma suna kuka da talauci ana kuka da matsin tattalin arziki suna kuka da matsalan tattalin arziki alhali ƙarya ne wannan kulin da suka boye idan Allah ta'ala ya ga dama sai ya tsine wa kulin ko ya la'anci kulin ba zai albarka ba sifofin bayin Allah masu tsoron Allah sune almuttaqun sune allazina yunfiquna fi sarra'i wa lokacin tsanani da lokacin walwala suna bayarwa saboda Allah saboda haka ya kuma su kuɗi ku fitar da kuɗaɗen ku ku taimaka wa bayan Allah wannan ba a ce ka kawo mana masallacin nan ba ko ka bada almajirai zalla ba ko kamar yadda waɗansu suke bayarwa su bada masu tafsiri su ba da limamai amma banda masu jan baki wani lokaci a bada masu jan baki ko wani abu makamacin wannan ka fara ma da ƴan uwanka ai zai wahala ce duk yan uwankan nan masu kuɗi ne dangin iya da na baba a ce dukansu masu kuɗi ne ba mabukata a cikinsu zai yi wahala to me yasa ba za ku fitar da dukiyoyin ku ba da waɗannan yan uwanku ba wanda idan kun ba su akwai sada zumunci akwai aikin sadaka akwai aikin alheri man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah sannan duk wanda ya biya bukatan dan uwansa idan mutum yana cikin damuwan ɗan uwansa kana Allah fi hajatihi sannan kuma in kayi sadaka sadaka idan kayi kana da lada mai yawa masalul fi kuna amwalahum fi sabilillah ka masali. habatin Ambatar sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu fuli mai yasha wallahu wasi'un alim kuma alladhi yi Allah qardan hasana a ata'afan katira ko fa yudha'ifa lahu at'afan kathira sai Allah ya ninka masa ninkin ba ninkin wanda yake babu iyaka sannan ga wajen sadar da zumunci maza Allah ya ce la yadkhulu aljannata kati urahim duk wanda yake yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba kuma da man sada zumunci yana daga cikin ko dai ka je kana yawan gaisuwa in baka da kuɗi to kullum ka je kana yawan gaisuwa amma in kana da kuɗi ko baka je baka aika han han han din ne shine sada ka. kuma in baka yi haka ba fa hal ataytum in tawallaytum an tuftidu fil ardi wa tuqti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa atammahum wa a'ma absarahum saboda haka kun je kun ajiye kuɗi a bankuna ko kun je kun tone rami kun ajiye kuɗaɗe ko kuma kun ajiye a tankokin ruwan gidajen ku ko kun ajiye a ƙasashen waje wato ba za ku fitar ba sai lokacin siyasa ba za ku fitar ba sai idan za ku yi takara ko ba za ku fitar ba sai idan za a yi hidiman bikin sarautanku to wannan bala'i zai kara muku ba alheri ba gara tun kafin ka zo ka nemi matsayi to ka fitar ka bayar mutanen da za su maka kyawawan addu'o'i da fata lokacin da ka fito neman matsayi sai Allah ya sauke maka kuma zai yi wahala a ce abin da ka a can baya ka ba domin Allah ba saboda haka tun kafin ka fito neman abu to ka fitar da dukiyanka ka bayar domin Allah ka samu kyawawan addu'o'i waɗanda za su kasance karɓaɓɓu a wajen Allah to kaga idan ka fitar da bukatunka sai Allah ya taimake ka cikin sauki saboda haka bayan Allah na kwarai to ne allazina yunfiquna fi sarra'i wa dharra'i ko da ke ba shine mahallu shahid namu ba mahallu shahid namu wal qadimin al masu haɗi ya kushi su ne masu haƙuri wala afina anin nasi masu yafiya gabarin mutane waɗanda suke wa mutane wallahu yuhibbul sa sana Allah yana son masu kyautatawa masu kyautatawa shi yasa ka ce mutum ya mare ka ka yafe masa ka yi haƙuri ka ɗauki kuma dubu biyar ka sallame shi eh don da hajji wallahu yuhibbul kaga waɗannan sune almuttaquna masu shiga gidan aljanna wa innahu la yuhibbu zalimin sai dai kuma ku sani Allah ta'ala baya son masu zalunci masu zalunci sune waɗanda suke fara barna duk wanda ya fara barna Allah baya son sa duk wanda ya je wajen ramako kuma ya ketare iyaka to shi ma Allah baya son wannan kamar yadda waɗansu malamai suka fassara duk wanda ya mare ka sau ɗaya in za ka rama ka wanka masa sau ɗaya kuma kada ka gigita ki tunda bai gigita ka ba eh amma in ya mare ka sau ɗaya, sai kuma ka kaura masa ka sake kaura masa to wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya son azzalumai domin saboda kai kari amma wajen waɗansu malamai suka ce albadi wa zalim na farko shine azzalumi duk wanda ya wanka maka mari sau ɗaya, to kuma shi, sai ka wawwanke shi sau uku gobe ne sake ba zai sake ba in ya hadu da wani zai mare ki zai yi tunanin mari ukun nan daga masa kuma in za ka masa karka masa a hankali kai masa kyakkyawa guda uku ba ka gani na fi goyon bayan wannan fasara Allah ya taimake mu sai Allah ya ce eh, wala manin tasara ba da zulmi wala manin tasara ba da zulmihi fa ula'ika ba. lalle alkur'ani kenan abin mamaki akan maganganu guda biyu ne fa ake ta jujjuyawa saboda kowanne ta kowanne bangare wato dole a dube shi dole a yi bincike a kansa sai za za ga manyan malaman tafsirai sun rubuta bayanai wajen shafi biyar shafi goma shafi goma sha biyar a kan waɗannan ayoyi don kai ka ce ana gaba ne ana kwan baya. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk wanda ya barna to shi ma ana iya masa barna irin wannan sai kuma ya ce duk wanda ya yafe ya sulhunta to sai yana ga Allah sai dai fa Allah baya son azzalumai sai kuma Allah ya sake cewa wala malen tasara duk wanda ya ramakon gayya aka masa ya rama ba ala zulmihi bayan an zalunce shi fa ulaika ma alaihim min sabil waɗannan babu wani laifi a kansu Abin da suka yi babu laifi to an kawo maganan yafiya an kawo maganan ramako an kawo maganan yafiya an kawo maganan ramako an ce ayi hakuri sannan kuma an ce nan arama idan ka rama baka da laifi shine wala malin tasara duk wanda ya rama ba da zulmihi bayan an zalunce shi fa ulaika ma alaihim min sabil walannan babu ba su da laifi akan ku babu wata hanyar da za a kama su da laifi إنما السبيل أبين سني لي في أنا كم هذا النلي إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم إنما السبيل أبين سني لي في أنا كم على الذين يظلمون الناس yana kan waɗanda suke zaluntar mutane babu gaira babu dalili to ka kuma zalumai su ne masu fara tsokana to laifi yana kansu wa ya na fil ardi bighairi al-haqq sa'annan suna ƙetare iyaka ko suna barna a bayan ƙasa ba tare da gaskiya ba waɗannan laifi yana kansu ulai lahum azabun ali, waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi ranar takin alkiyama to sai kuma aya ta sake mu yadda mu baya har yanzu sai Allah ya ce mai ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ولمن صبر ضد هكذا دون دي ya وغفر يافي rama ba to na zali kalamin azmil umur lallai waɗannan wannan yana daga cikin muhimman al'amura to wanne za mu ɗauka haƙurin za mu ɗauka haƙuri to amma ba yana da wahala eh wani lokaci mutum zai haƙuri amma ran da aka taba ki kuma ya ta guna guni ya ta surutu to amma dai ayoyi kun ga yadda suka zo haka suka gwada mana a ce karama a ce ka yi haƙuri a ce karama a ce ka yi haƙuri a ce karama a ce ka yi haƙuri karke da abin da aka dire shine wala man sabara wa gafara duk wanda ya hakuri sannan kuma ya yafe to inna zalika lamin azmil umur lalle wannan yana daga cikin wato manyan al'amura ko muhimman al'amura Allah ya taimake mu sai Allah ya ce wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di wa tara adh-dhalimin lamma ra'u al'azaba yaqulun yaquluna hal ila maraddin to wannan kuma za a ba mu bayani ne dangane da halayen kafirai a gaban wuta eh kaman an kwashe mu ne an kai mu kofan jahannama amma don mu yi kallo eh don mu yi kallo Allah ya tsare mu shi yasa Allah ta'ala sai yake fida da cewa wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di duk wanda Allah ya batar da shi baya da wani waliyi koma bayan Allah wanda zai shiryar da shi shi yasa idan mutum ya rike alkur'ani ya rike hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to ya riga ya kubuta domin babu wani abu wanda yake da muhimmanci bayan qur'ani da hadisi babu ko maganganun malaman fikihu a cikin qur'ani da hadisi suka samu shi yasa duk wanda ya fifita maganganun malaman fikihu akan qur'ani da hadisi ya yi babban katsofara a duniya waɗannan abubuwa guda biyu ne zama maza Allah ya riga ya a duniya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa lahi ta'ala sai ce mai wa ma za huwa aliman alima da abin da ya dibinci wannan ko malami ko mai neman ilimi za a kira malami yi da Kur'ani za a kira ki malami ne bai san Kur'ani ba za a kira ki malami ne sai dai malamin zamani amma ba malamin addini ba wa muta'alliman haka ma mai neman ilimi mai neman ilimin qur'ani shine mai neman ilimi mai neman ilimin hadisan manzon Allah shine mai neman ilimi tunda Allah ta'ala ya ce atiqu Allah wa atiqu ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah wa Rasuli. in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kaga ga ila Allah wa rasuli aka ce ba ce farudduhu ila Allah wa rasuli wa ila ulil amri minkum ba amma a can baya ne aka ce ku musu biyayya su din kuma biyayyan su matukan bai saba wa Allah da manzon Allah ba amma in ya saba wa Allah da manzon Allah ba sauraron su saboda haka duk wanda ya rataye ga Qur'ani to wannan shine shiryayye duk wanda ya rike hadisan annabi wannan shine shiryayye sa'annan kuma sai ilmomin da aka samu daga ƙur'ani da hadisai babu son zuciya ciki to amma fa duk wanda ya ɓace ya sake wannan layi to fa malahu min waliyyin min ba'di babu wanda zai shiryar da shi wani waliyi koma bayan Allah wa tara zalimina lamma ra'aw al'azab zaka ga azzalimai lokacin da aka zo za a shigar da su jahannama sun ga azaba za a jefa su a cikin azaba yaquluna suna cewa hal ila maraddin min sabil shin akwai hanyar komawa duniya kuwa ta ina ne za a koma duniya to kaga idan kaga wannan dole hankalinka ya tafi wallahi kada ka kuskura ka je lahira baka gyara ayyukanka ba Allah ya tsare mu wa tarahum har ila yau kuma zaka gansu suna me wa tarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina min adh-dhulli min طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم Wata watarahum kuma za ka ga waɗannan azzalumai kafirai ya'raduna alaiha ana bijiro da su akan wannan wuta ana tura ƙeyansu. wannan ya gwada duk wanda yake ɗan wuta ne da kansa ba zai je ya shiga wuta ba sai idan an kora shi amma kaga yan aljanna su da kansu za su je kana zuwa kuma za a baka hanya ka wuce amma da zaran ka je mala'ika ya dakatar da kai to akwai matsala akwai matsala don haka dakatar da kai to wallahu alamu sai dai kyakkyawan aikin kai zo ya kubutar da kai amma in baka da matsala ana duba abin da za a ce wuce wuce wuce amma a ce ai kai dakata nan to Allah ya sauke mana dakata ranar takin alkiyama to gara mai ta wucewa kaga aljanna za ka kai kanka amma wuta mutum ba zai kai kansa ba shi yasa aka ce yuraduna alaiha a wata aya naru yuraduna alaiha guduwan wa wa yau mata komo sayatu a tsailwa ala fir'auna kaddala azabi saboda haka sai an bijiro da su akan wuta su da kansu ba za su je ba na'am Allah ta'ala ya ce kashi ina mina zulli masu kaskantar da kai saboda tsaban wulakanci za ka gansu a wargaje a nan duniya su ne manya tunda su ne kafirai da manyan azzalumai amma ranar tashin alkiyama a wulakance suke haka za a kora su wutan jahannama yanzuruna min tarfin kafi suna kallo ta gefen ido a wulakance domin mutumin da aka zo aka turmusa fiskansa a cikin turbaya in ya tashi da ina zai rinka gani zai bude idonsa gaba da yana gani ba zai iya ba dole ka yana munafikin gani ba zai samu dama ya yi gani yadda yake so ba wakalar lazina amanu saboda haka lokacin waɗanda suka yi imani tunda suna kallo sai kaje suna cewa innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim al-qiyama amma masu hasara sune waɗanda suka yi hasaran karan kansu da iyalansu ranar takin alkiyama amma kaga wanda ya je kasuwanci ya hasara ko yaje makaranta ya gagara kai labari ya dawo ko yaje neman aure aka ɗauke shi aka buga shi da ƙasa ya sake zuwa wani waje ma aka sake ɗana shi da ƙasa ya sake zuwa wani waje ma aka sake murkushe shi bayan an ci kuɗinsa an tsiyata shi sai dawo ya ce shi ba zai aure ba ma zai dawo masallaci ya zauna eh to duk wannan fa bai yi hasara ba amma masu hasara riƙaƙƙun masu hasara ko lalatattun masu hasara su ne allazina kasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah su ne waɗanda suka yi hasaran karan kansu da iyalansu ranar takin alkiyama aka ce makoman su wuta ne ba aljanna ba waɗannan su ne masu asara ala ku saurara ya ku mutane inna zalimina lalle azalimai kafirai kenan fi azabin muqim suna cikin azama wa azaba madawwamiya ranar takin alkiyama Allah ya tsare mu sai Allah ya ce mai وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يدلل الله فما له من سبيل الله تعالى يتي waɗannan masu asara kuma azzalumai kafirai mushrikai wama kana lahum min awliya wallahi ba su da waɗansu waliyyai waɗanda yake yansurunahum min dunillah waɗanda za su taimake su koma bayan Allah ba wanda zai tsare su daga azaban Allah waɗannan sun gama yawo saboda wa man yudlilillah fama lahu min kuma a farkon waɗannan ayoyi abin da ya faɗa kenan wa man yudlilillah fama lahu min waliy min ba'di duk wanda ya zalunce ya riga ya shiga uku ya gama lalacewa saboda haka waɗannan ayoyi sun zo ne ba da bayani bayan an mana bayani allazina yaslimuna an-nasa waɗanda suke zaluntar mutane wa yufsiduna fil ardi suke yin barna a bayan ƙasa lahum azabun aliyin suna da azaba mai raɗaɗi ala baghihim wa udwanihim saboda zaluncin su da ƙetare iyakansu zakarallahu ta'ala sai Allah ya ambata mana halaye na kafirai a dunkule inda ru'yati azabin na. yayin da suka ga azaba keke da keke bayan Allah kuma suna kallo fa mu yatamannawna rujua ila dunya za su nemi su dawo zuwa ga duniya idan mutum ya tafi lahira zai dawo to waɗanda ake samu menene sunayensu fatalwa fatalai fatalai ba an ce sun tafi lahira ne suka dawo ba fatalwa ina jin aljana ce aljanu ne ko akramakumullahu amma sai a ce mu muna yara sai a ce ai mun ga fatalwa wato mutum ne ya tafi lahira in ya je lahira to in ya dawo ba zai normal rayuwa ba sai ga wani lokaci sai ku dinga ganin sa yana razana abin nan yara mafi yawa abin da ake koya musu kenan wato mutum ya tafi ya dawo amma duk waɗannan idan kaga fatalu to aljanu ne saboda aljanin ya ga dama yana iya rikidewa sifanka eh. sai ga aljani ya rikide a sifan kyamara mali ya zo yana daukan tafsiri to amma ina ganin ku ɗebo sanduna mu da ke su tukuna mu gani wale ne mutum wale eh saboda ke aljani zai iya rikidewa kowace irin sifa Allah Ta ta ala ya baki daman wannan shi yasa wani lokaci za a gansu mutane wani lokaci ka gansu dabbobi wani lokaci ka gansu da tsawo wani lokaci ka gansu ba su da tsawo wani lokaci ma su zo su razana mutane wani lokaci kuma ba za su abin nan ba ko su fito a bayan Allah fararen aljanu ko su fito a matsiyata bakakin aljanu dama haka ne saboda haka duk wanda ya tafi lahira ba zai dawo ba annabi ya ce ma ba dal mautu min musta'tabi ya ce wallahi bayan mutuwa babu maganin dawowa kai qutsu bin sa'idatil iyali ma ya ambaci wannan kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ki ba musulmi bane amma ya yarda da wannan ya ce duk wanda yake ce bayan an mutu za a dawo to yaudaran ku yake yi domin duk wanda ya tafi ba mu ga ya dawo ba fi zahibin al na min al-quruni lana basair ya ce lokacin da suka tafi ba sa dawowa duk wanda ya tafi bai dawo ba duk wanda ya gangara to ba mu ga ya sake dawowa ba to shi yasa duk wanda ya hasara ko ya makara bai yi biyayya ga Allah subhanahu wataala ba sai da ya je ga azaba sannan ya ce wai ko akwai hanya na dawowa duniya maraddin min sabilin ina ai babu wani min maraddin min sabilin babu la abada ba ta inda zai dawo saboda haka kada ka kuskura ka fada cikin waɗannan mutane wa yakifuna amaman nar zalilina kayifin kuma waɗannan suna tsayuwa a gaban wuta suna kaskantattun mutane suna cike da tsoro wata tabayyanu kasaratuhum alfadiha a lokacin ne hasaransu mummunan hasara za ta bayyana bi khululihim fil azab saboda za su dawwama cikin azab duna an yaji yajidu suna yukhlisunahum min al'azab tun kafin su samu masu taimakonsu wanda za su tsare su daga wuta to amma kaga wanda ya tafi da imani ko da an jefa shi a gidan wuta to akwai maganar ceto wannan aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa ranar tashin kiyama akwai ceto amma su waye masu ceto su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yadda za su yi ceto ba mamaki kai ma kana daga cikin waɗanda za su yi ceto Allah ya sanya mu cikin waɗanda za mu yi ceto eh. wannan babban matsayi ne ranar tashin alkiyama to amma duk waɗanda suke yaudaran ku za su sanya kuwa aljihu to yanzu kan ma ba manyan aljihu ga ki dai babbar riga yake mana amma ina jin ma an kulle ko ina babu ma inda za a sa hannu a cikin to ta ina za a dauke ka shuna za a dauke ka ran takin kiyama kuma ranar takin alkiyama sai aka ce maka kowa babbar riga zai sa ko jallabiya za a sa wani irin tufafi za a samu ranar takin alkiyama tunda kowa zai tashi tsirara wa awwalu man yuksa ibrahim annabi ya ce farkon wanda za a baki tufafi ya sanya ki ne annabi ibrahim to kai kuma ina kake kai kana da tabbacin cewa za a baka riga ne ka ba mamaki ko tawul ba za a baka ba kana nan jagaja jagaja Allah ya sauwake saboda haka farko yadda da irin wannan rudi in za ka yi aiki ka yi aiki kawai wallahi babu yadda za a yi wani ya je wahala kai kuma ran takin kiyama ka hau doron wahalansa ina waɗanda Allah wata ala kawai ya ba su dama su ne iyaye iyaye kan an ba su dama duk iyan 'ya'yansu da mugunta idan suka ce ba za su ba su alheri ba ba zai taba yiwa ba balle ma idan mutanen kirki ne ba yadda za su yi su yi tsiya wa iyayensu ko su yi mugunta wa iyayensu iyayenka da suka haife ka suka tarbiyyantar da kai to duk sallan da kai suna da kamishin duk azumin da kai suna da kamishin duk kyautan da kai suna da kamishin duk wani aikin alheri idan kai suna da kamishin saboda haka ko iyayenka ba su yi aiki irin naka ba an je ranar takin alkiyama sai aka je aka auna aka samu kai kana kwaloluwan aljanna iyayenka suna can ƙasa to albarkacin tarbiyyar da suka yi mai kyau da albarkacin ka su ma za a kai su kwaloluwa walladina amanu wa tabatun zuriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zuriyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahin shi yasa aka ce kullu mri'in bima kasaba duk abinda mutum ya aikata sallan ka ne azumin ka naka ne zakkan ka ne aikin hajin ka naka ne noman ka naka ne komai naka ne to sai aka ce kai kuma na ubanka ne don da bai nemo uwar ba za a same ka da bai dai rinka ba ta kyauta yana yaudaranta ba za ta yadda eh ai kaga aka ce kullum ri'im bima kasaba rahim kowane mutum abin da ya aikata ko ya yi ƙoƙari ya tara ki ne nasa saboda haka babanka shi ya yi ƙoƙari ya tara mahaifiyanka da ya tattaro ta har Allah ya kaddara aka haife ka saboda haka kusan kai ma da kai da kayan amfanin gona na babanka duk ɗaya ne kawai kamar yadda manzon Allah ya tattara kwalan wani sahabi ya ce anta wa maluka na malam ya sa babbar riga da na ci kwalansa na gwada ya tattara kwalan wani sahabi ya ce an ta wa maluka li abika ya ce kai da dukiyanka tun na babanka ne saboda a wani babi za an ɗauka cewa ai wahala ne babanka ya yi ya samo ka kamar yadda ya yi wahala ya samu kayan amfanin gona kamar yadda ya yi wahala wajen kasuwanci ya samu riba kamar yadda ya yi wahala ya mallaki abu kaza to shi ma haka ya yi wahala har aka haife ka ya sa ba abin da za ka hana masa amma haka kawai wani yana kwance yana kwance bai aikin komai ba sai ya ce albarkacin wani albarkacin wani ta ina ka nemi albarkanka wannan shi ne karin bayani saboda haka abinda yake mana bayani a nan shi ne waɗannan azalumai da kafirai ba su da wuya waɗanda za su taimake su sun je lahira ba tare da sun yi kyakkyawan aiki ba sun yi hasara to kada ka yadda da wannan yuna an yajidu ansaran yukhlisunahum min al'adha wa karba da atil ayat hakika waɗannan ayoyi sun fara wa katamat bi bayani anna al idlal min Allah ta'ala cewa lallai bata daga wajen Allah ne wa anna al hidayah laysat fi maqduri ahadin siwa Allah ta'ala da bata da shirya dun Allah ne wanda Allah ya ga dama shi yake sakewa amma abinda ake so kai kai ta nema shine ka nemi shirya yaza yasa in ka zo sallah ka dage kai addu'a ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين kullum mutum sai ya faɗa sau nawa shi yasa idan ka yi wannan addu'a sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bawana ya roƙa wale abdi ma sa'ala duk abinda bawa na ya roƙa to an baki ba ma bayan kana yi da gaske tsakaninka da Allah amma wani in ka dubi sallarsa wato karatun fatihan da sura in ana yi a boye sai ga nan da nan an tafi me yasa mutane suke yin haka me yasa suke yin haka kuma in haka ce su yi a fili sai ka ga an ɗauki lokaci an kai minti uku ko hudu ana karanta fatiha da sura ko an yi minti biyu ana karanta fatiha da sura sannan kuma lokacin da mutum yake ya boye sai ga sekon talatin ya ce Allahu akubar kuma kai kayi Allahu akubar din kafin ka kintsa ka fara subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sai ka ji sami Allahu liman hamida kafin kai sami Allahu liman hamida hu ki rabbana wa lakal hamdu har ya riga ya tafi ya za wallahi in ka zo kana bin irin waɗannan sallah kai sallama ka kama hanya ka tafi abin ka a fili ka gwada ba daidai bane yaushe zai zai ya bata maka lokaci ya bata maka ibada wannan sallar da muke gani akwai muhimman addu'o'i wanda yake ihdina ko ihdini suna nan da yawa a cikin sallah tun daga farkon ta har ƙarshenta ya an Allah ta'ala ya karba sai shiryar da kai lokacin da zaka shiga matsala sai Allah ya fitar da kai sai ka samu sauƙin rayuwa idan ka je lahira baka da matsala amma baka tsaya ka inganta sallan ba to wani aiki ne kuma zaka inganta in dai kana sallah a dungure baka yin natsuwa ba mamaki duk katon ka in ka je bayan gida mai ya kwandan ruwa kake yi ba mamaki idan ka zauna kana cin naman mutane ba mamaki kai annami ne kana azumi kana annamimanci ba mamaki kai kirgaggen ainihin makaryaci ne to kaga idan mutum yana azumi yana ƙarya yana azumi yana annamimanci yana azumi yana cin naman mutane to yunwan banza ke yi saboda duk wanda bai inganta sallah ba to ba za ka samu abubuwa da dama kuma lalata su yake yi aka ce duk wanda ya kiyaye sallah fa huwa lima siwaha ahfar za ga ya kyautata sauran yadda ya kamata amma duk wanda man da aha fa huwa lima siwaha adiya duk wanda ya ta sallah to sauran abubuwan ma ta su zai yi duk sauran ayyukan ibada saboda haka mu rike addu'a da muhimmanci musamman na neman shirya Allah ya shirya da mu kuma kamar yadda muka gani Allah ta'ala ya ce wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di duk wanda Allah ya batar to bai da wani waliyi kuma bayan Allah shine wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida duk wanda Allah ya batar to fa ba mai kiryar da shi babu wanda zai iya kuma wa tara zalimin lamma ra'aw al'adha za ka ga azzalimai yayin da suka ga azaba ya kuluna suna cewa hal ila maradin min sabil shin akwai makoma akwai hanyar da za a koma ko da yake ila maradin min sabil ina ne maradin ina ne min sabil eh ko zai yadda magana take hal ila sabilin min marat eh hal ila sabilin min marad shin akwai hanyar da za a je duniya kenan amma sai aya ta faɗa ta ce hal ila maraddin min sabil shin zuwa duniya ila hanya duk ɗaya ne ina fatan an gane saboda haka suna neman hanyar da za a dawo duniya to an aka je lahira ina ne hanyar dawowa duniya ina duniyan take ta zama khabaru kana ta riga ta kasance kawai ta kyuɗe kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa tara izo qifu yayin da za ka ga kafirai an tsayar da su a bakin wuta kana kallo za zaka ji suna cewa ya laitana ya kai tonmu nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina amma yadda mu duniya ba za mu karyata ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna minal mu'minin za mu kasance a cikin bayan Allah mu'minai Allah ta'ala ce bal badalahum ma kanu yakhfuna min qablu abinda da suke koyewa ne shine yanzu ya bayyana gare su ba su da hanya ba za su koma duniya ba sun lalace walau ruddu la'adu limanuhu an kuma Allah ya ce wallahi da za a mayar da su duniya da za su koma ruwa kuma dama haka ne za ga wani lokacin mutum an shaƙe shi an shaƙe shi ya koma zuwa ga Allah ana sake shi yana samun walwala na sai ga ya lalace ya manta in aka sake rafke shi zai ce ya Allah ne ba idan na koma ba zan gyara aiki na haka za a yi ta yi wannan hali ne na dan adam shi yasa Allah ya ce walau ruddu la limanuhu an da an mayar da su wallahi da za su koma ga abin da an ka hane su wa innahum lakazibun kuma lalle su wallahi makaryata ne nan an kawo takidi an kawo rantse rantse domin ma a fitar da kai daga cikin shakka to abinda yasa aka kawo wannan kada ka kuskura ka sake har lokaci ya kure maka wa tarahum yuraduna alaiha kuma zaka gansu suna bijirowa ko ana bijiro su akan wuta khashiyina min adh wato suna masu kaskantar da kai kuma cikin wulakanci yanzuruna min tarfin kafe suna kallo da gefen ido ba su isa su yi kallo da idon su gaba ɗaya ba ana mangaje su ana taka su wakalan lazina zalamu sai ka je wakalan lazina amanu waɗanda suka yi imani sai su ce in alkhasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama lalle waɗanda suka yi hasara su ne waɗanda suka yi hasaran kansu da iyalansu ranar tashin alkiyama waɗannan su ne masu hasara ala ku saurara inna zalimina fi azabin muqim lalle azalimai suna cikin azaba madawwamiya fama kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah domin ba su da waliyai waɗanda za su taimake su koma bayan Allah wa man yudlilillah ku sani duk wanda Allah ya batar da ki Allah ya tsare mu fama lahu min sabil bai da kowace irin hanya ta dawowa duniya ko ta yadda zai tuba ko yadda zai fita daga wuta yadda zai shiga aljanna to bai da waɗannan gabalaya to kada ka kuskura ka fada cikin group ɗin waɗannan mutane sai Allah ya taimake istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma idhin wa ma lakum نكير تو أتكين ونن آية أكوي ببا مغانا استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير wanda yake shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala alwala daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda mu kai, kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa hamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته